Yayin da ma'aikata a hukumar neman shaida ta ƙasa a Najeriya NIM suka dawo daga yajin aikin da suka shiga sakamakon kokin rashin biyan su hakkokinsu. Masu fama da nakasa a ƙasar sun bayyana damuwarsu dangane da matsalolin da suke fuskanta a ƙoƙarin ganin su ma sun samu yin rajistar sabunta katunansu na zama 'yan ƙasa don kar a rufe layukansu na wayar salula. Da haka muka ji ta bakin Malam Abubakar Ladan wani mai fama da nakasa. ni na yi na iya juriya na zuba gwarmaya na yi don tun da aka tun da aka ce a yi shi tun eh, sace Allah da ikon shi na yi nawa amma problem shi ne akwai kanwata ta suna da wannan matsala a yanzu haka magana da muke da ita amma ta tsora ne ya kai biyar ba a samu yin za a yi ba haka akwai mata na dukkan su babu wanda yanzu haka tunanin da nake in lokaci ya karfi layin shiga an Kimanin nakasassu miliyan goma sha bakwai ne ke fuskantar barazanar rufe layukansu na salula saboda kasa samun damar sabunta katunansu na ɗan ƙasa lamarin da Alhaji Misbawo Lawan Didi shugaban masu lalurar cutar shan inna wato polio a Turanci, ya danganta da rashin aiwatar da wani tsari da zai tallafa wa masu bukatu na musamman a cikin wannan shiri. Gwamnati ta ba da bisa tsari na hukuma ta kyautata ko jin daɗin masu bukata ta musamman wanda ake kira da National Disability accountability commission doka ta ba da damar duk abin da za a yi na jama'a na gwamnati a fidda akalla wasu kididdiga ko wasu nambobi kamar goma ko biyar don a ware su don kyautatawa masu bukata ta musamman kuma duk gudun ka a shiga rububi ne don kada a samu matsala saboda haka su hukumomin nan sun san da dokan nan to muna roƙon su su yi amfani da damar da Allah ya ba su ba mu wannan abin da doka ta ba mu wajen a ware mu don a yi mana abubuwan da za su sauƙaƙa wa rayuwar mu domin mu samu mu ci gajiyar wannan abu mai amfani. sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya Hassan Sardauna ya yi ƙari da cewar. To ya kamata a ce gwamnati ta wani tsari na musamman domin ganin cewar ba ma na kasassu ba ta ma su waɗanda ba na kasassun ba ne sun samu wuri da madafa yadda za su yi a wannan rajista din cikin sauki wadda ba tashin hankali. A shekarar dubu da 2018 ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu akan dokar da ta umarci ma'aikata da sauran wurare da suka shafi hudar jama'a da bawa masu bukatu na musamman damar aiwatar da bukatunsu ba tare da sun bi layi ba to ko me yasa hakan ya ci tara a wasu ofishoshin gwamnati malam shehu garba shine mai baiwa shugaban najeriya shawara akan harkokin mutane masu bukatu ta musamman ita wannan doka da yake ba dadewa aka da sa mata hannu ba akwai matsala ta faɗakarwa to yanzu muna ta faɗakarwa ga kuma hukumomi na gwamnati da kuma waɗanda ba na gwamnati ba da dai duk waɗanda abin suka shafa don su taimaka su ga cewa duk sadda wani mai bukata ta musamman ya zo neman wani abu to lallai an bashi da dama ya samu wannan abu ba tare da ya je ya bi layi kamar yadda ke gani a wurin waɗannan tarurruka na neman wannan kati na ɗan ƙasa. Mun kuma ji ta bakin barista Umar mai nasara kogo masanin shari'a. Duk inda aka zo wala Allah ta yin wannan katin ɗan ƙasa ne ko ma ta yin ma menene ni ƙoƙarin mu rika sanya su a gaba muna taimakon su muna fifita su. Akwai dokoki da dama da gwamnati ta yi na yanda yake ko wajen aiki ne a rika ba su fifiko. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.